wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ɗaya ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'i a da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da sha takwas ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna cikin tafsiri na suratu baha a jiya mun tsaya aya ta ɗari da ishirin da tara yau za mu tashi fasbir alama ya kulun أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء بالليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى to kamar yadda muka yi bayani jiya Allah subhanahu wata'ala ya kwantar da hankalin manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da irin wulaƙancin da kafirai suke yi irin izgilin da kafirai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen isar da da'awa sai Allah ta'ala yana gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa da ba dan wata kalma ba wacce ta gabata daga ubangijinka akwai wata kalma da ta gabata cewa ba zan azabtar da kowa ba sai na tsayar masa da hujja na kusan masa da shubha da ba don wannan ba da kana lizaman da wannan azaba ya zama dole da sai na halakar da su to amma na riga na yi alkawarin cewa a ba zan halakar da kowa ba har sai an isa masa da saku ta saboda ka yi haƙuri ya rasu lalla, ka ci gaba da da'awa ka ci gaba da isar da saƙo har sai wannan saƙo ya kai zuwa ga al'umma sannan kuma da ba don wani ajali da aka ambata ba laula ajalun musamman da ba dan akwai wani ajali wanda Allah ya ambata ba wanda Allah ke nuna kowa kowane kafiri sai ya kai shekara kaza in ya kai shekara kaza sa'annan a ɗauki ran shi to da ba dan nan ba da na halakar da su gaba ɗaya to kaga wannan shine dalili guda biyu wanda ya sanya Allah ta'ala bai halakar da kafiran maka ba dalilin farko Allah subhanahu wata'ala ya turo manzo ne domin ya tsaye musu da hujja ya kusar da shubha to ai bayanin da manzon Allah yake yi yanzu bai gama tsayar da hujja ba bai gama ainihin kusar da shubha ba to kaga idan an halakar da su cikin wannan hali kamar Allah ta'ala bai cika alƙawarin mutum sannan kuma Allah ya sanya ajali kowa ya sanya mai ajalin shi to da Allah zai halakar da su kafin lokacin su ya cika kaga anan shi ma kuma ya saba alkawari Allah ta'ala kuma baya saba alkawari wa'adan la la yukhlifu Allah wa'adahu walakin akthar an-nas la ya'lamun alƙawarin Allah Allah ta'ala baya saba alƙawarin sa sai dai mafi yawan mutane ba sani ba saboda haka walaula kalimatun sabaqar min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma wa laula kalimatun sabaqar min rabbika wa ajalun musamma lakana li zaman an gane ko da ba dan kalman da ya gabata daga ubangijin ka ba da kuma ajali wanda aka riga aka kayyade da ba dan haka ba da azaba ya zamanto dole saboda abin da suka aikata gare ka na cin fuska sai Allah ta'ala ya ce fasdir alama ya kulun ka yi ya rasulullah ga duk abin da suke faɗa suna kiran ka mahaukaci suna kiran ka makaryaci suna kiran ka mawaki suna kiran ka boka kai suna kiran ka da kalmomi daban-daban na batanci saka ya rasulallah ka yi haƙuri ga duk abin da suke faɗa muna nan muna sane da abin da suke aikatawa fa innaka bi a'yunina duk abin da kafirai suke aikatawa gare ka ya rasu lalla na izgili suna kiran ka ibn abi tafsha yukallamu min sama annabi yana wucewa yana yin da'awa sai su kalle su kwashe da dariya sai kalle shi ibn abi kafsha yukallamu min sama gashi dan abi kafsha ne shi wai ana yi masa magana daga sama wai ana saukan masa wahayi a wannan ba a ji kamsha da suke faɗa ba mahaifin manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wa sallam kowa ya san wane ne mahaifin manzan Allah annabi sunan shi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kama idan suna so su ci mai fuska sai ce ibn abi kamsha sai su fashe da dariya su suna ganin alhamdulillah sun cimma burinsu shi wannan abi kafsha din daga cikin wayanda suka reni manzan Allah ne an gane wannan ko to kuma ba mutum ne wanda ya fito a babban gida ba mutum ne dai mutumin kirki amma ba wai babban gida bane to maimakon su jingina manzan Allah zuwa ga Abdullahi wanda Abdullahi nan ya fito a babban gida mutum ne mai daraja a zamaninsa amma kuma sai su cire asalin mahaifinsa sai su jingina mai gidan da aka rene shi suna yin wannan ne don su cire fuska sai ga ibn abi kafsha nan wai ana sauka masa da wayi daga sama duk irin wannan gaba daya suna so ne su dugun zuma shi su tayar masa da hankali su hana shi zama lafiya an gane ko su saboda haka sai Allah ke ba shi hakuri fasir alama ya kulun ka yi hakuri ga duk abin da suke faɗa an gane ku bi bihamdi rabbika kai tasbihi tare da gode ma ubangijinka qabala tulu'i shan kafin bullowar rana wa qabala ghurubiha da kuma kafin faduwanta wa min ana illayl haka nan ka dage kai tasbihi tare da gode ma ubangiji a lokuta na dare eh, wa min ana illayl fasabbih Haka nan, a lokuta na dare ya rasulullah kai ta tasbihi wa atrafan nahar da kuma wasu yanki na yini la'alla ka targa. ko wa la'alla za ka yarda da Allah za ka samu lada in kai haka Allah ta'ala zai baka lada mai yawa har sai ka ce ya Allah ladan ya isa haka ya Allah na yarda an gani kun ga wannan al'amari akwai ban mamaki kwarai da gaske kamar yadda kowa ya san ɗabi'ar ɗan adam ɗan adam duk abin da kai masa na gata baya isansa da za ka yi ta ba ɗan adam dukiya ka yi ta ba shi dukiya in ka ba shi sai ya amsa lauka na libni adam wadiya ne min zahab labta ga salisa da ɗan adam yana da kwari guda biyu na zinari da ya nemi na uku an gani shi ɗan adam yana da dogon buri in ka ba shi tiriliyan ɗaya in ka ce ƙara ma na biyu zai ce iya eh, kawo in ka ba shi na biyu ka ce ƙara na uku zai ce a kawo shi ɗan adam babu abin da zai cika bakinsa sai turbaya ɗan adam mutum ne mai dogon buri gane wani ko to duk da dogon buri na ɗan adam manzo sallallahu alaihi wa sallam ɗan adam ne shi amma kuma shi ne biyayyu a cikin ɗan adam gaba ɗaya ko Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ka ce lallai ni mutum ne misalin ku a wajen halitta amma kuma na fi ku daraja a wajen matsayi saboda yuha ilayya ana yi min wahayi annama ilahukum ilahun wahid to saboda wannan wahayin da ake mun ya bani wani daraja ya bani wani matsayi wanda duk duniya gaba ɗaya babu kamana amma dai a wajen halitta ni mutum ne to kamar yadda na ce ɗan adam yana da dogon buri to kuna ganin akwai abin da za ba ɗan adam ya har ya ce abin ya ishe shi to sai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shugaban talikai gaba ɗaya. Allah ta'ala zai ba shi wani kyauta gobe kiyama har sai manzo Allah ya ce ya Allah wannan kyauta ya ishe ni a dakata haka nan kun gane wannan ko wa min ana illaili fasabbih wa atrafa nahar da kuma wani yanki na dare a cikin wani yanki na dare kai ta tasbihi da kuma a cikin wani a cikin lokuta na dare kai ta tasbihi da kuma wasu yanki na yini ko wala Allah za a baka lada za a baka matsayi har sai ka ce na yarda wala ka yutika rabbuka fatarda da sannu ubangijinka zai yi ta baka zai yi ta baka alkai zai yi ta baka alkai har sai ka ce ya Allah ya isa haka nan ina ba san gane wannan to idan muka duba wannan aya da kyau Allah ta'ala ya kwantar da hankalin duk wani mai da'awa idan mutum zai yi da'awa sai yana tunanin zan yi da'awa kowa ya ta yabo na zan yi da'awa duk duniya gaba ɗaya za a yi ta na to ya ɓata ba kanshi lokaci an gane wannan ko idan mutum zai yi da'awa to ya yi doro ya yi shirin kwasan zagi da cin mutunci da ƙazafi da ɓatanci an gane ko in ga kana da'awa kana ta birge kowa da kowa to ba sunanka mai da'awa ba shi ai malam wani yana birge mu ba ruwan shi da kowa kowa ya yi akidar shi shi dai kawai yana karantarwa ya bada dariya ba ruwan shi da wai ya faɗa akidan wani ko ya ci mutuncin wani ko ya yi habaici ko kaza kawai karantarwa ya ke, ai wannan shi ne malami Ga shi kuma wasu shi ma ɗan salafiya ne ina ba gane wannan to kaga shi malami ɗan salafiya amma ɗan shi'a na yaban shi sufi na yaban shi ɗan alaƙato na yaban shi dan sama jannati na yaban shi dan ahmadiyya na yaban shi yan ikwanin musulmin na yaban shi kowa da kowa yana yaban shi na kowa ne ce ai inda malam wani ke burge mu shi malamin kowa ne ba ka iya jingina shi zuwa ga wani bangare an gane wannan ko to wai a duniyar nan gaba daya wane ne ya fi manzan Allah iya hikima babu wanda ya fi Allah hikima to tun da kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shugaban masu hikima gaba daya amma gashi ana zagin shi ana kiran shi boka san ko duk wanda aka jingina wa bokanci ko a jahiliya ne an cuce shi ballantana a musulunci sannan kuma ana jingina shi zuwa ga ƙarya ana kiran shi maƙaryaci iri fa a gaban shi a ce kai maƙaryaci ne wanda kafin ya fara wannan da awadin suna mutunta shi suna kiran shi annabi amintacce suna ba shi amana suna yarda ya zo ya musu sulhu ga shi da karanci shekaru akan nasu amma kuma sun amince mai suna mutunta shi amma a lokacin da ya zo da wannan sako na musulunci to a lokacin da ya ba ya samu kardaki a wajen mabiyansa da cin fuska da wulaƙanci da ƙazafi da ƙarya ba abin da ba a yi maza ba an gane wannan ku to Allah ta'ala ya nuna ma annabi cewa da'awa wato shi in za ka yi da'awa da'awan nan fa ba aiki ba ne mai sauki duk mutumin da ya ɗauki wannan abu na da'awa to ya yi shirin fuskantar matsaloli da yawa to kuma wannan matsala kada ya sanya ya janye kada ya sanya ya yi sanya a'a wannan zaki ma da cin fuska ya ba shi wani ƙwarin gwiwa a cin kancewa ina ma da gaskiya ke nan ina ba san gano wannan wannan shi ne da lukmanul hakim ya gaya wa ɗansa daga cikin nasihohin da yake masa ya bunayya a ƙibi salata wa amur bil ma'ruf wani ha'anin munkar sai ce wasbir alama a sabar inna zalika min azmi al-umur yace ya kai dana ka tsaye da sallah sannan ka ba da zakka ka yi umarni da kyakkyawan aiki ka yi hani ga munkari to amma fa ka sani idan ka ce za ka yi umarni da kyakkyawan aiki kuma za ka yi hani ga munkari ka san fa za ka saba wa mutane da yawa an gani za ka yi baƙin ciki za ka yi baƙin jini za a zage ka za a yi maka izgili za a yi kaza za a yi kaza to me ka baka tara me ka mata kai idan mutum yana cikin wannan hali yana yin da'awa sai ji ana ta mulmulo zaki, ana ta cin fuska gare shi ana ta bata shi ta kowane bangare shin ya kamata ya firgita ko ya kamata wannan abin ya bashi kwarin gwiwa sai Allah ya ce sai Luqman da Hakim ke gaya wa ɗansa sai ce to wasbir alama asabak kai haƙuri ga duk abin da zai same ka saboda me saboda inna zalika min azmi al-umur lalle wannan abun da awa da ka dauko wani babban al'amari ne ba kowa zai iya yin shi ba in dai kai matsoraci ne ko mutum mai yawan damuwa ko wanda yana fifita mutuncinsa akan komai Kowanne yana fifita mutunci shi hatta akan Allah da manzansa in ya san yana so ya kwato ma Allah yanci yana so ya kwato wa manzan Allah yanci amma kuma za a zage shi zai fasa shi ana zagin Allah ana zagin manzan Allah ana wulaƙanta kaza amma ina so in yi magana ina so kai a zage ni to wallahi abin da yasa na yi shiru ina tsoron zaki amma na san ba a kyautawa to sunanka ba mai da'awa ba ne kai akimi salata wa amur bil Ma'aru, wani nahy munkar wa zir a ma asabak kai hakuri ga duk abin da zai same ka inna zalika min azumin umur lalle wannan yana daga cikin babban al'amari Wasu li hukmi rabbika wa ta kun ka sahibil huti idh wa huwa ka yi haƙuri da hukuncin ubangijinka kada ka to kamar ma'abocin kifi annabi yunus bin makka lokacin da ya yi kira yana cikin yana cikin yana haɗiye fushi an gane lokacin da ya kira mutanensa ya kira mutanensa yana ta da'awa mutanen nan yana ƙara kiransu suna ƙara kangare masa sai annabi yunus alaihi salam sai ya yi fushi da ya yi fushi sai ya kaurace cewa mutanensa ya tafi yayin hijira ba tare da ya nemi izinin Allah subhanahu wata'ala ba yana ganin wa'annan mutane tun da kullum in nayi wa'azi suna ƙara kafirce mu bari in canza wani waje bari in je wajen wasu mutane in musu wa'azi ko zan saurari. saurare yana nan ya shiga cikin jirgin ruwa yana tafiya sai jirgin ruwan nan ya zamanto ya fara juyawa yana so ya kife da su an ce al'adar mutanen wannan gari idan ka ga jirgin ruwa an wato yana tafiya yana so ya kife to lallai akwai wani wanda ya wani abu wanda bai dace ba a nan wajen ka ce to ga jirgi yana ta jujjuyawa kuma wannan ba ɗabi'a ba ne na wannan jirgin to ya kamata a yi bincike lallai akwai wani gudanjen bawa a nan wajen to a nan wajen ya kace to yanzu ya za a yi a gano gudanjen bawa tun da dai ba mu san gaibi ba aka ce a yi ƙuri'a a lokacin nan sai aka yi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a sai a ƙuri'a ya faɗa kan annabi yunus zini makka sai ya tabbata cewa annabi yunus shi ne wannan gudanjen bawa wanda ya gudu ya bar garin shi ba tare da ya nemi izinin allah bai hijira a lokacin nan sai suka ba shi haƙuri suka kama shi suka jefa shi a cikin ruwa da suka jefa shi a cikin ruwa sai kibi ya haɗe shi shine Allah yake babu labari wa zannun in zahaba mugadiban fa zanna Allah na kadira alayhi fanada fi zulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin Allah yake ma abocin kifi annabi Yunus in zahaba mugadiban lokacin da ya tafi yana haɗe fushi hankalin shi ya tashi yayi da'awa yayi da'awa mutane ba su amsa ba sai ya tafi yayi hijira yana fushi ya kaurace wa mutanensa ya je ya shiga cikin jirgi da ya shiga cikin jirgi aka zo da jirgi yana kaɗawa, aka zo aka yi ƙuri'a ya tabbata cewa shi ne wanda ya shiga jirgin ya sanya a jirgin ke kadawa sai aka jefa shi a cikin ruwa falta kama hulhu wa huwa mulim sai kifi ya haɗe shi yana abin zargi ya kace me walaula walaula annahu kana min al-musaddiqin lalla bi fi badalihi ila yawmi yub'asu ga ba dan ya kasance yana tasbihi ba da ya zauna a cikin cikin wannan kibiya tashi kiyama fana da bi zulmat Allah ilaha illa an ne tasbihin sai yayi kira a cikin duhu cewa lalle babu abin bautawa da gaskiya sai kai in ni kuntu minaz zalimin sarki ya tabbata gare ka lalle na kasance daga cikin azzalumai sai Allah ya ce mi fastajabna lahu ha wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin sai muka amsa masa da yayi wannan addu'a din la'ilaha ilaha illa anta din har zuwa ƙarshe sai muka amsa masa sai muka kwace shi daga bakin ciki wa kazalika nunjil mu'minin haka muke ceton mu'minai to kaga annabi Yunus kenan to shine Allah ta'ala yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam eh, Ka yi hakuri ga hukuncin ubangijinka wala ta ka sahibul hud kada ka zamanto to kaman annabi Yunus dan matta ma abokin kifi izna da wa huwa lokacin da ya kira alhali yana haɗe fushi laula an tadarakahu ni'matu min rabbi la nubiza bil ara a kuwa mazmum da ba don ni'ima daga ubangiji ya riske shi ba da ba don Allah ya masa rahama ba har Allah ya ba shi dama ya iya tasbihi an gane wannan ku? da ya zauna a cikin wannan cikin kifi ya tashi kiyama an gane la bil ara da an jefa shi a cikin sarari yana abin zargi fashta babu rabbuhu har zuwa dai karshe kaga al'anar Allah ya ba annaba hakuri cewa ka yi hakuri da hukuncin ubangijinka kada ka zama to ka sayi bilhu menene ya sanya Allah ta'ala ya ce kada manzan Allah ya zama to man sayi bilhu to kada ainihin zagi da cin mutunci da injili da kangarewa ya sa manzan Allah ya gaji da wa'azi tunda annabi yunus bin makka ya gaji da wa'azi a lokacin nan da ya gaji da wa'azi sai ya gudu ya bar wannan garin ya zo ya canza wani gari yana so ya canza wani gari ya je yi wa'azi an gara wannan ko to sai Allah ya ce ya rasulullah ya fiye yan halitta kada ka gajiya kada ka zaman to kamar sahibul hud lokacin da ya kira yana haɗe fushi kai kada ka yi fushi kai haƙuri kada ka yadda zagi da cin mutunci da wulaƙanci da izgili da ƙazafi ya sa ka fasa faɗin gaskiya an gane wannan ko a wata aya Allah ke cewa annabi wazir wa ma sabaruka illa billah wala ta hazan alaihim wala taku fi daikin mimma ko wala taku fi diqin mimma yamkurun inna allaha ma allazina taqaw wal ladzina hum muhsinun wazir wa ma sabaruka illa billah ka yi haƙuri haƙurinka ba don kowa za ka yi ba sai saboda Allah ka yi haƙuri saboda Allah wala ka hazan alaihi kada ka yi baƙin ciki akan zagin da suke ma ko cin fuska ko izgili ko kaza wala ta ku fi daikin min mayin kurun kada ka zamanto cikin kunci ko fi dikin hmm, a wata kira'a kada ka zamanto cikin kunci daga makirkin da suke yi saboda inna allaha ma allazina taqaw lalle Allah yana tare da masu takawa na hum muhsinun da wa'annan wanda suke kyautata ayyukansu Allah yana tare da su kenan idan mutum yana da tsoron Allah a cikin zuciyarsa kuma ga gashi muhsin Allah yana tare da shi imana Allah ta'ala zai taimake shi ya biya masa bukata a wata aya Allah ya ƙara ba manzon Allah haƙuri don ya nuna mana cewa fa wa'azi abu ne mai wuya Allah ta'ala ke cewa ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وأبد ربك حتى يأتيك اليقين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون حقيقة من سني يا رسول الله إرجمك يكن يقول hankalinka yakan tashi da abin da kafiran maka suke faɗawa wa qalu abghafa ahlami barista abalif tarahu bal huwa sha'ir Yadda duk wannan abin da muhammadu yake faɗa ƙarya ne yaye yayin mafarki ne kawai kai ya kirkiro su ne kai mawaki ne kawai an gani zage zage da cin duka. da su ka sai Allah yake cewa hakika mun sani ya rasulullah annaka yadiqu sadruka bima kulu. cewa kirjinka yakan yi kunci da abin da kafiran maka suke faɗa fasabbi bihamdi rabbika kai ta tasbihi da gode ma ubangijinka idan suna maka izini, kai kuma sai ka ringa yin me sai ka ringa yin tasbihi kana gode ma Allah da ya zabe ka a cikin mutanen duniya ya sanya ka zamanto mai da'awa ka zamanto daga cikin asajidi ka zamanto daga cikin masu yawan sujada kuma ka bauta ma ubangijinka hatta ya ajiye al har mutuwa ya zo maka an gani kada wannan zagi da cin mutunci da sauransu ya hana ka gudanar da harka na da'awa ka ci gaba kada ka firgita to wannan bai ce karanta da ashe ba karamin wahala bane da'awa da'awa yana da wahala sosai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa juriya amma kuma duk da juriyar da Allah ya ba manzo sallallahu alaihi wa sallam zagin da kafirai suka masa yana damunsa hankalin shi yana tashi kafirai suna zagin ka to idan ya zama to har manzon Allah ma in an zage shi hankalin shi yana tashi wane ne in an zage shi hankalin shi ba zai tashi ba amma me ya kamata mutum ya yi an zagai ya yi in ka ji an ce ka yi hakuri, an cuce ka ne da abin da ka ji an ba mutum hakuri, to ba lalle an cuce shi ne mutumin da ya zo ya bulbulo zagi ya zage ka ya kullo sharri ya bulbulo ya yi izgiri ya faɗi abin da ya gada ma shi yana ganin ya more ko kai kuma yana so ne ya tayan ma da hankali to sai Allah ya ce ka yi haƙuri idan kayi hakuri haƙuri za ka samu lada mai yawa wannan hakuri ba zai cutar da kai ba sara da sassaƙa baya hana mai gamji toho ai ta tsara ana sassaka gamji na ƙara tobowa ana zagi ana cin mutunci mai da'awa yana ci gaba da da'awa kuma ana ƙara fahimtar sunna wannan zagin yana sanyawa yana zamantowa kamar taki ne ma wanda ke motsar da mai da'awa ya ƙara dagewa da da'awa din an gane wannan ku? Shi ne Allah yake gaya wa Allah na san cewa fa in ana zagin kaɗin nan kana jin kunci a zuciyarka. amma ka yi haƙuri zan baka lada mai yawa saboda duk mutumin da ya yi haƙuri Allah ta'ala shi kaɗai san ladar da zai bashi wala man sabara wa gafara inna zalika lamin da duk mutumin da ya yi haƙuri kuma ya gafarta ma wanda ya cuce shi lalle wannan yana daga cikin manya-manyan al'amura ba kowa ke samun su ba wasta'inu bis sabari sala inna min, inna hala tun illa alal khashi'in ko to saboda haka sai Allah ta'ala yake nuna mana a wata aya Allah yake cewa annabi fa za'a tu Umar. wa a'rid 'anil mushrikeen ka bayyana da abin da aka umurce ka kar ka boye komai kada ainihin zai ko cin mutunci ko izgili ko kazafi ko kiyayya ya sanya ka boye wani abu daga cikin abin da aka umurce ka ana ƙara zagin ka kana ƙara bayyana da gaskiya ana ƙara zagin ka kana ƙara dagewa ka bayyanar da abin da aka umarce ka ya rasulullah ka kau da kai daga mushrikai mushrikai za su zage ka za su yi ma kazafi za su yi ma wulaƙanci za su nemi su kashe ka za su yi kaza kau da kai gare su inna ka faina kal mustahzi'in allazina yaj'aluna ma allahi ilahan akhar fa sawfa ya'lamun to ya rasulullah ko kana tunanin masu izgili ne kila kana tunanin idan ka fito ka faɗi gaskiya akwai wasu mutane sun goge wajen sharri sun goge wajen izgiri to kana ganin wa'annan mutane za su ringa ma izgiri kai kuma kila ba za ka iya jurewa ba sai Allah ce to inna faina kal mustazibin lalle ya rasulullah mun ki san maka masu izgirin nan kai ka ci gaba da da'awa za mu tare masu za mu yi maka maganin wa'annan masu izgiri su wane ne su allazina yaj'aluna ma allahi ilahan akhar wanda suke sanya wani abin bauta daban tare da Allah fa sawfa ya'lamun da sannu za su san sakamakon wannan azabi da suke maka za su san sakamakon bauta ma wani Allah da suke yi Allah yake wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbi bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin wa abur rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin sai Allah ya kwantar da hankalin biyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam kuma kamar yadda Allah ya yi alkawari wa'annan masu izgilin su walidu bin mujira da ire-irensa su biyar din nan wanda aka faɗa dukkan su gaba ɗaya sai da Allah ya halakar da su kuma Allah ya halakar da su mummunan halakarwa an gane wannan ko ta inda su ma ba su yi tsammanin Allah zai jarabe su da irin wannan wulakanci ba misali kaga duk wannan gaba ɗaya yana nuna mana kenan cewa idan mutum ya yi haƙuri kuma ya tsaya kan gaskiya Allah ta'ala zai taimake shi an gane larabawa suna wata karin magana wai a asobaru kasmihi murrun mazaqatuhu lakin awaqibuhu buhu, an halamin al'asali wato shi a sobar maɗaci, shi sobar daga maɗaci aka samu shi sobar hakuri kaman sunan shi ne murrin mazaqatuhu dan kanan shi ɗaci gare shi lakin buhu. ahala min al'asali sai dai ƙarshen shi ya fi zaƙi fiye da zuma haƙuri farkon shi ci gare shi sosai amma ƙarshen shi ya fi zuma zaƙi shi ne bahaushe ke wata karin magana wai ainihin mai haƙuri yakan dafa dutse ma har ya sha dutse ba ka ɗauki dutse ka sa shi a tukunya ka dafa ka dafa har romo ya fito shin kun taba ganin dutse da romo amma bahaushe sai ya yi mubalaga mai haƙuri yakan dafa a dutse ya sha romanta abin nufi a nan wajen duk wahalan al'amari duk bala'i in dai kayan haƙuri to in Allah za ka cimma burinka an gani in dai mutum yana da buri mai kyau musamman mutumin da yake da buri wajen isar da da'awa wajen karantar da mutane tauhidi to kada mutum ya firgita in ya ga kafiran duniya sun taso masa kada mutum ya firgita in ya ga 'yan bidi'a sun sun buɗe baki sun za su haɗe shi kada ya firgita ya ci gaba da yin tasbihi yana neman tsari da Allah sannan kuma ya dage da bautan Allah ya ci gaba da da'awa Allah ta'ala zai taimake shi ta inda bai yi tsammani ba wa mai tawakkal ala Allah fa huwa inna Allah baligu amrihi kan ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra to kun gani to wannan shine abin da Allah ya nuna mana anan to kun nan wajen kada mu dauka cewa Allah ya ambaci manzon Allah kawai to ai manzon Allah ne Allah ya ce masa kai hakuri mu masu da'awa na wannan zamanin ba lalle bane bi hakuri idan ka fara da'awa kaga mutane sun ki amsan da'awan kawai ka fasa ka canza ko ka canza salo in kaga cewa kana sukan shirka kaga mutane suna jin haushi sai ka koma kana yin wa'azi akan faɗin gaskiya da cika alkawari da biyayya ga iyaye ka daina wa'azi akan shirka din ka daina wa'azi akan tauhidi tunda wa'azinka akan tauhidi shike baka musu rai kana wa'azi ka ce wannan shirka ne wannan bid'a ne wannan kaza wannan ya saba ma shari'a wannan da yake janyo bakin jini ai ga malaman da yawa suna wa'azi me yasa kai kare ake zaki saboda ka tabo wani abu ne wanda mutane ba sa so to me ya kamata ka yi sai ka canza salo wannan abin da mutane ba sa so ka guje masa an gane kaga irin wannan in mutum ba mai karfin zuciya bane sai sai wannan tunanin kamar yadda Allah yake gaya wa manzo Allah laula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila ya ba don mun tabbatar da kai ba ya rasulullah mun baka ƙwarin gwiwa mun baka sabati da ba don wannan ba saura kiris ka karkata zuwa ga kafirai wani abu dan kaɗan saura kiris kaɗan ce to waɗannan kafiran tun da dai ina wa'azi akan tauhidi ne to bari san sassauta musu sai Allah ya cewa waddu law tudhinu fayudhinun kafiran suna so da zaka dan yi sassauci su ma sai su dan sassauta wajen zagin ai abin da yasa suke zagin ka saboda ka fito baro-baro kana sukan allolinsu ka fito baro-baro kana tona asirin addinin da suke kai mara kyau an gane wannan ko to wannan shine abin da ke damun su saboda haka sai Allah yake cewa fasbir ala ma yaqulun kai hakuri akan abin da suke faɗa ya rasulullah wasabbih bihamdi rabbika kai ta tasbihi ai tasbihi anan kamar yadda malamai suka ce kai ta sallah kai ta sallah tare da gode ma ubangijinka qabala dulu shams kafin bullowar rana wa qabala gurubiha da kuma kafin faduwar rana to malamai suna cewa abinda ake nufi da qabala qabala dulu shams shine kai ta sallah an gane kafin bullowar rana shine sallan asuba an gane ku shine ƙabala dolo shams sallan asuba wa qabala ghurubiha kuma kafin baduwar rana shine sallan la'asar wasu wasu ce sallan azahar da la'asar amma wasu malamai da yawa sun ce sallan la'asar shine qabala ghurubiha wa min ana illayin? sannan kuma lokutan dare shi ma ka kai tasbihi shine lokuta na dare aka ce abinda ake nufi da tasbihi a lokutan dare sallar isha'i an gane lokacin lokutan dare kai sallar isha'i wa zarafan nahar da kuma wani gefe na yini an ce wannan gefe na yini shine sallar azhar da sallar magariba an gani kaga akan wannan kenan ayan gaba ɗaya ya tattaro salloli guda biyar gaba ɗaya an gane sannan wasu malamai suka ce abinda ake nufi da cewa qabala dulu isham kafin kullowar rana wa qabala gurubiha ana nufin sallar asuba da sallar la'asar an gane sallar asuba qabala dulu isham sallar la'asar qabala gurubiha ai ana yin sallar la'asar ne kafin faduwar rana ko da zarar rana ta fadi lokacin la'asar ya wuce aka ce abinda ba wannan ba da kuma abinda ba wannan ba to aka abinda ake nufi da a wasu ka ce a'a duk abinda ba wannan ba ana nufin nafila ne a cikin dare da yini wato kawai qabala dulu'i shams sallar asuba qabala gurubiha sallar la'asar wa min ana illail kuma da sauransu ana nufin sallolin nafila wanda ake yi dare da yini wannan shine fassarar wasu malamai an gane ku la'allaka tarda ai la'allaka tusab ala hadhihi salawat saboda tabbas za a saka maka akan wa'annan salloli in kai su sawaban yurdika Allahu bihi wato lada wanda Allah ta'ala zai yarda da kai da shi in ka dage da wannan ka kau da kai da abubuwan kafirai to Allah subhanahu wata'ala zai bude maka hanyoyi na alkhairi mai yawan gaske an gane wannan ko to kaga a cikin wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya ba manzan Allah hakuri akan abubuwan da kafirai masu ƙaryata manzanni suke aikatawa masu ƙaryata ayoyin Allah suna kiran shi mai sihiri suna kiran shi mahaukaci suna kiran shi mawaki da abin da ya kama da wannan sai Allah ya ce ya rasulullah kai hakuri wa bi bihamdi rabbika kai tasbihi ka tsarkake ubangijinka tare da gode masa ka tsarkake shi daga duk wani aibi tare da gode masa sai malamai suka ce muka duba tafsiri na kurdubi da ibn kasir da tabari gaba daya malaman tafsiri sun tafa kan cewa wannan aya yana nufin ayi sallah ne wa salli bi sana'ika ala rabbika ne ma'ana wa Ka yi sallah tare da yabanka ga ubangiji dama kowa ya san idan mutum na sallah a yana karanta fatiha ko fatiha yana cike da yaban ubangiji da wata'ala yi sallah tare da ainihin tsarkake yabo ga ubangiji an gane ku ma'ana bihamdi rabbika ne ma'anan bihamdi rabbika ƙabalar tulu'i shams ai kafin kullowar rana shine sallar asuba wa qabala ghurubiha da kuma kafin faduwar rana shine sallar la'asar wa min ana illayl haka nan da lokuta na dare shine sa'atuha an gane lokuta na dare shi ma ka dage kai ta tasbihi saboda la'allaka tarda saboda tabbas Allah ta'ala zai yi ta baka lada zai yi ta baka lada har sai ka ce ka yarda hadisi ya zo cikin sahih bukhari a ah, Allah subhanahu wata'ala yana cewa hadisul qudus ya ahlal janna ya ku mutanen aljanna fa yaqulun sai su ce labbaika rabbana wa sa'adai Allah ta'ala idan ya kira 'yan aljanna sai 'yan aljanna su amsa idan suka amsa fa yaqulu sai Allah ta'ala ya ce har raditu shin kun yarda ya ku yin aljanna shi na baku aljanna yanzu shin wannan aljanna da na baku kun yarda aljanna ya ishe ku fa zai ce wa malana lanar za? wa kai a'taytana ma lam tudi ahadan min ka ce ya Allah me yasa ba za mu yarda ba alhali ga shi ka ba mu abinda baka taba ba ɗaya daga cikin halittunka ba ka ba mu wani irin gata wanda baka taɓa ba kowa ba me zai sa ba za mu yarda ba sai Allah ya ce musu inni u'tikum afdala min zalim tunda na baku wannan hakun ce kun yarda to lalle yanzu zan baku abin da yafi wannan zan baku abin da yafi aljanna shi a tunaninka dan uwa akwai abin da yafi aljanna akwai wani gata wanda za a yi wa mutum da yafi aljanna to sai Allah ya ce lallai zan ba ku abin da ya fi wannan fa ya kolo sai ce wa ayyu shay'in afdalu min zalik ya Allah wani abu ne ya fi wannan shin ya Allah dama akwai abin da ya fi aljanna fa ya kolo sai Allah ya ce ajal eh akwai uhillu alaikum ridwani fala akadu alaikum ba'adahu abadan na halatta muku yarda ta ba zan yi fushi a gare ko bayan shi har abada shin da wannan ga aljanna wanda ya da Allah ya baka aljanna da kuma Allah ya ce na halatta maka yardana ba zan yi fushi a gare ka ba har abada Allah ta'ala ya ce na baka aljanna amma kuma nan da shekara miliyan za fita in kana girgawa miliyan zai kare wata rana ko amma ka zauna a cikin aljanna ka dawoma a cikin shi har abada me yafi wannan daɗi duk abin da mutum ya baka yace na baka wannan gida ka zauna zaman wucin gaji. nan gaba zan iya tasanka shin ni'ima ya shiga ga mutum amma ya ce ga wannan gida na mallaka muka wannan gida halak malak yaya to ashe kenan babu babu ainihin ni'imar da yafi Allah ta'ala ya halatta maka yardansa uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abadan Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi an gane wannan ko kaga Allah ta'ala ya umurci annabi da ya hakuri akan wannan kuma Allah ta'ala yayi alƙawarin aljanna ga duk wanda ya hakuri imamu tabari yana cewa amarahu bi sabr ala aqwalihim innahu tahir innahu kahin innahu kaza ila ghairi zalim Allah ya umurce shi da yin hakuri akan maganganunsa da cewa lalle annabi mai sihiri ne lalle shi boka ne lalle shi makaryaci ne zuwa ga wani wannan wal ma'ana la tahfar bihim bi ma'ana kada ka damu da su zuwa ga wani wannan fa inna li azabihim waqtan masrufa ko watan mazruba lalle azaban su yana da lokaci wanda an kayyade la ya taqaddam wa la ya ta'akhkhar an gane wasu malamai suna cewa wannan aya an shafe shi wannan aya an shafe shi fazbir alama ya kulun hmm? wasa bih bi hamdi rabbika qabla tulu'i shams suna ganin wai an shafe shi bi ayatul qital da ayan nan da yaki amma wasu mutane suka ce babu abin da ya shafa ayar saboda Allah subhanahu wata'ala wato bai gama halakar da kafirai gaba ki ɗaya ba saka magana an shafa wannan aya bai taso ba za mu yi ƙarin bayani akan shi nan gaba insha Allah wasabbi bi hamdi rabbika qabla tulu'i shams yace mafi yawan malamai masu tawili sun ce wannan yana ishara ne zuwa ga salloli guda biyar qabla tulu'i shams sallar asuba wa qabla ghurubiha sallar la'asar shine ayan ke magana kai wa min ana illail kuma wa atrafin nahar magariba da azhar wannan shine fahimtar wasu to sannan wasu malamai suka ce wato an saukar da wannan aya ne wato saboda a kwantar da hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan cutarwa to ayan nan bai shafi manzan Allah shi kadai ba ya zama duk wani mutum wanda ake cutar da shi shi ma yayi amfani da irin nasihan da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi hakuri akan shi an gane wannan ko to sannan akwai hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibnu jarir al-tabari ya fitar da shi a yana cewa an jarir bin abdullah kunna julusan inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana nan wata rana muna zaune a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fara alkamara lailatul badr sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ga wata daren goma sha biyar Shi ne watan da ya fi kowane wata haske wata wanda yake cikakke sai manzo Allah ya ga wata ɗan daren goma sha biyar faƙala sai manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam innakum ra'una rabbakum kamata rauna haza. la tudamuna ya ru'yati lalle ku za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan wata din ba a zalintan ku a wajen ganin sa Allah ta'ala ya cewa ya cewa ainihin mutane lalle ku mu'minai za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wannan wata din ba a zalintan ku ba a kare ku a wajen ganin sa yadda ka san yanzu idan mutum na kallon wata in an ce ga wata ya bullo ba za ka ce dan Allah kauce in gani ba ka tare mu an gani shin wajen ganin wata wani na tare ma wani wani baya tare ma wani to kamar yadda wajen ganin wata wani baya tare ma wani to gobe kiyama haka mere za su ga ubangiji kowa zai ga ubangiji ba mai kare ka an gane ko sai manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam fa in istada'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha fa'alu idan kun samu iko kada a rinjaye ku akan yin sallah kafin bullowar rana da sallah kafin faduwar rana in kun samu iko ku yi in dai ka samu iko ya zama to ba a rinjaye ka ba to kada ka yadda a rinjaye ka daga yin sallah kafin bullowar rana da sallah kafin faduwar rana an gani sun matala sai shi wannan sahabi jarir bin abdullah sai karanta wannan aya wasa bis bi hamdi rabbika qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha kai tasbihi da gode ma ubangijinka kafin kullowar rana da kuma kafin mai faduwar rana shin wannan hadisi a fahimtar mu menene yayi ma wannan aya eh wannan hadisi menene alakan wannan hadisi da wannan aya din Hmm? ba su da alaka to mene ne alakan yawa alakan shi ne wannan hadisi ya fasa ayan muna so mu san kafala dulo ishan da kafala gurubiya an gano wannan ko to menene ake nufi da wasabbihi nan sai hadisi ya nuna mana wasabbihi nan ana nufin sallah ne sai ce fa in allah alla tughlabu ala salatin qabala dulu'i sham wa gurubi a fa'alu idan kun sami iko kada a rinjaye ku kan sallah kafin bullowar rana da sallah kafin faɗuwar rana in kuna da iko ku aikata sannan sai sai sahabin da ya karanta wasa bibi Hamdu rabbika qabala dulu'i Isham wa gurubi a an gani kaga wannan ya nuna mana wannan wasabbi din dalilin da ya sa malaman tafsiri suka fasara wannan wasabbi din da sallah saboda fasara ne wanda yake da asali daga magabata an gane kenan ƙarƙashin wannan ba daidai ba ne mutum ya ɗauki alkur'ani ko ya ɗauki hadisin manzan Allah ya yi fasara fta fasara na san rai ya ɗauki alkur'ani guldari sai ka ce shi ne annabin da Allah ya aiko domin duk mutumin da yake ɗaukan ƙur'ani guldari yana fasarawa kamar yana gaya mana shi ne annabin da Allah ya aiko zuwa ga al'umma kada ku saurari kowa ku saurare shi an gani amma fa shi da yake gaya ma shi ne annabin ƙur'anin ya riga shi zuwa sai da ƙur'ani ya sauka shekara 1400 da wani abu sa'an nan shi ya zo daga baya ƙur'ani ya sauka kafin annabin ya sauka ina fatan gane wannan to yanzu wannan mutumin da ya ce muku shi annabi ne wanda qur'ani ya riga shi sauka to wane ne ya mishi bayanin ƙur'ani har ya zo ya muku bayanin an gano wannan ko to saboda aka, ba mun kuskure ba ne mutum ya ɗauki gundarun ƙur'ani ya ce zai ringa fassarawa ba tare da ya nemi taimakon manzan Allah ba wanda Allah ya aiko manzan Allah shine malamin da Allah ya aiko ya bashi amana na fasarar alkur'ani ba karamin cin amana bane ka wurgar da manzan Allah gefe guda kai ka zama kai ne manzan Allah wannan shine manufa na yan kalakatu idan ka ce maka mutum ka ce maka waye dan kalakatu ka ce shine mutumin da yake yin fatali da manzan Allah ba ruwan shi da manzan Allah yana so ya zauna a matsayin manzan Allah to kai kuma a cikin naka hankalin kana ganin daidai da ka saurari wannan mutumin wanda ya rena maka hankali kila ma ka girme shi kuma ƙur'anin fa ya riga shi zuwa da shekara dubu ɗaya da wani abu shi ma ya zo ya tarar da ƙur'ani ne shi ma fa sai da ya zo ya koyi larabci sannan ya zo ya fara fasar ƙur'ani Kuma fahimci wannan ko to kaga wannan hadisi wanda ya zo cikin tafsirin tabari ya nuna mana cewa wannan wasabi ana nufin sallah ne idan ka ce ma kai ina ka samo wasabbi ana nufin sallah ne sai ka ce ga hadisi kai kuma da ka fassara shi sabanin wannan wa ya gaya maka zai ce ni abu ni wanda ya gaya min na iya larabci ka iya larabci ka fi sahabban annabi iya larabci kai idan ka koyi larabci ne sahabban annabi sun sha larabci ne a mama su sahabban annabi sun fi karfin su koyi nahawu ko sarfu ko balaga kai ne sai ka karanci nahawu da sargo da balaga za ka iya fasara ƙur'ani su balagansu da nahawun sun sha a ne ina fatan gane wannan ta so raka wannan hadisi ya nuna mana idan mutum ya dage da yin sallah kafin kullowar rana shi ne sallar asuba ya zan mutum baya wasa da sallar asuba kuma baya wasa da sallar la'asar an gane in mutum baya wani to ana mai fatan kyakkyawan fatan zai ga Allah gobe kiyama an gane kum ra'una rabbakum kama tarawna haza shine dalilin da yasa aka alakanta wannan hadisin da kuma wanda wannan aya din an gane yaya hukuncin mutumin da yake cewa ba za a ga Allah gobe kiyama ba shin wannan mutumin ahlus sunna ne ko dan bid'a mutumin kirki ne ko mutumin banza duk wanda ya ce ba za a ga Allah gobe kiyama ba ya karyata nassin alkur'ani ya karyata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karyata sahabban manzon Allah da suka zauna da manzon Allah shekara 23 suna karatu an gane wannan ayi. sahabban manzon Allah kakab gaba daya sun yi ijma'i cewa za a ga Allah gobe kiyama kuma sahabban annabi sun yarda da maganar da manzon Allah ya faɗa innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kamata rauna haza shan, la su damu na fi ru'yati lalle za ku ga ubangijin ku gobe kiyama kamar yadda kuke ganin wannan rana a wata ruwa yayin da kuke ganin wata ba a zalunta ku ba a kare ku a wajen ganin sa ashe akidan ahlus sunna kakab gaba daya ba su da wani sabani ta kusa ko ta nesa dangane da ganin Allah ahlus sunna sun yi ijma'i gaba daya saboda hadisan da suka zo suka yi magana akan ganin Allah gobe kiyama hadisai ne mutawatirai hadisai ne wanda an ruwaito su wajen sahabbai sun fi 20 da wani abu an gani shine wani wani malami daga cikin malaman hadisi yake cewa wa yarawnahu subhanahu min fawqihim nazar al-iyani kama taral qamarani hadha tawatara an rasulillahi lam yunkirhu illa fasil al-imani ibn qayyim al-jawziyya kenan a cikin duniya sai za su ga Allah gobe kiyama subhanahu nazarar iyad gani na ido za su ga Allah gani na ido kama taral kamarani kamar yadda kake ganin rana da wata ba wanda zai kare ta yadda kake ganin rana da wata ba mai kare ta haka za ka ga Allah gobe kiyama sai ke cewa har za ta watara an rasulullah wannan hadisan da suka zo dangane da ganin Allah gobe kiyama hadisan sun zo mutawatirai daga manzo sallallahu alaihi wa sallam lam yunkirhu illa fasidal imani ba da inkarin wayannan hadisai sai mai lalataccen imani to su wane ne masu lalataccen imani anan duk wanda ya inkarin wayannan hadisai mai lalataccen imani ne ya in kala kato sun shiga ciki in shi'a ba in shi'a sun ce ba za a ga Allah ba gobe kiyama shi kuma manzo Allah ya ce za a gani shi zai ce lam yunkiru illa babu wanda zai yi inkarin ganin Allah gobe kiyama sai mai lalataccen imani sai kuma mutazila su ma ɗan mutazila su ma sun yi inkarin ganin Allah gobe kiyama an gano wannan ko to saboda haka kun ga fassara wanda ya fito daga bakin magabatanmu ya zama to wajibi mu yi imani da wannan kamar yadda ya zo to sannan wani hadisi ya zo a gurguje inda annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam lan yarijan nar ahadin salla qabala tulu'i shamsu qabala ghurubiha ba zai taba shiga wuta ba ɗaya da yayi sallah kafin bullowar rana da kuma kafin faduwar rana to insha Allah an ce lokaci yayi za mu dakata a sai Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya to sai sanarwa da aka turo a nan cewa assalamu alaikum sheik akwai fom na daura za a yi daura a wannan masallaci mai albarka to akwai fom da ake bayarwa mai son ƙarin bayani ya samu malam usman ibn taimiyya in kuna son ƙarin bayani malam usman ibn taimiyya amma fara kaduna ka same shi ba wancan asalin ibn taimiyya ba Allah shi taimake mu to kala ce lokaci ya yi ba damar tambaya to mawabi hamdi a ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk